Idrissa Seloudia. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 1621 da kuma 25 ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu raro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikinsa za a ji cewa dan takarar jam'iyyar RDR canji Muhammadu Usman wanda ya yi giranin lashe zaben shugaban kasar Nijar zagaye na biyu ya buƙaci hukumomin ƙasar su gaggauta sakin magoya bayan 'yan adawa da suka kama a zanga-zangar kalubalantar sakamakon zaɓe a najeriya kuma masu fataucin kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin ƙasar ne ke nanata cewa ba za su janye yajin kai kayan abinci a kudanci ba sai an ɗau matakin kare 'yan ƙungiyarsu daga cin zarafi da yake kaiwa ga asarar rayuka da dukiya akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar sannan mu kammala da sharhin murya Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma za a farawa ne da sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya, gwamnatin jihar Zamfara a Najeriya ta ce an sako 'yan matan makarantar Jangebe da aka yi garkuwa da su a ranar Juma'a. gwamna bello matawalla ne ya bayyana hakan a shafinsa na twitter da sanyin safiyar talata ya kuma kara da cewa hakan ya biyo bayan kalubale da muka yi ta fuskanta wajen kokarin kubutar da su ina kira da 'yan najeriya da su taya mu murna domin 'yan matan sun kubuta sako ɗaliban na zuwa ne kwana uku bayan da 'yan bindiga suka kutsa makarantarsu ta kwana da ke jan jangebe suka kwashe ɗaliban su 279 a da rahotanni na nuni cewa 'yan matan su 317 ne amma gwamnatin jihar zamfara ta ce su 279 ne sakataren gwamnatin amurka anthony j blinken ya yi magana yau tare da ministan harkokin waje na najeriya geoffrey onyema don nuna muhimmancin da amurka ta ba dangantaka da najeriya sakataren blinken ya bayyana tsarin dangantakar tsakanin amurka da najeriya bisa la'akari da ɗabi'u iri ɗaya da ƙasashen ke da su na dimokuraɗiyya mutunta 'yancin ɗan adam da kuma karfafa dangantaka tsakanin mutane da junansu. da yake bayyana irin barazanar da masu tsananin tsatsauran ra'ayi ke yi wa tsaron Najeriya da na shiya ya yi maraba da naɗin da shugaba Buhari ya yi na shugabannin hafsoshin soja a kwanan nan don kawo sabbin hanyoyin yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabas da kuma sabar da tsaron a duk faɗin ƙasar. sakataren blinken ya yi tsokaci kan yadda shugaba Biden ya soke takunkumi bisa akan najeriya a matsayin tabbatar da dankon zumunci tsakanin amurka da 'yan najeriya ya kuma jaddada goyon bayan amurka ga dr ngozi okonjo-iweala a matsayin sabuwar darakta janar ta wto A jiya Litinin ne aka yanke wa tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bisa zarginsa da yin da hana da ƙoƙarin ba alkali cin hanci. Sarkozy ya zama shugaban Faransa na biyu a wannan zamani da zai yi zaman gidan yari. An yankewa magabajinsa Jacques Chirac hukuncin ɗaurin shekara guda da ba a buƙatar zaman gidan yari bayan kotu ta same shi da laifin cin hanci da rashawa. Amma Sarkozy na fuskantar hukunci mai tsauri sosai shekaru uku a kurkuku da kuma wasu shekaru biyu da ba a bukatar zaman kurkuku kan zargin neman bayar da cin hanci ga alkali domin samun bayanai. masu gabatar da kara sun kafa hujja da tattaunawa ta wayar tarho tsakanin sarkozy da lauyansa thierry herzog an kuma samu alkalin da herzog da laifi sarkozy ya ci gaba da musanta aikata laifi ko da kuwa ya rasa nasarar ɗaukaka ƙara mai yiwuwa ba lalle ne ya tafi kurkuku ba a maimakon haka yana da zaɓi na saka na'urar nuna inda yake yana fuskantar wasu matsalolin shari'a dawa ciki har da zargin ya karbi miliyoyin daloli daga tsohon shugaban libya muammar gaddafi don daukar nauyin yakin neman zabensa na 2007 tambayoyi kan yadda ya kashe kuɗi a yakin neman zabe na 2011 da yiwuwar yin tasiri wajen alakanta shi da rasha bayan ya bar mulki Masu sauraro kada a manta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban kasar Zimbabwe, Kembo Muhadi, ya yi murabus ranar Litinin bayan zarge-zargen aikata lalata, lamarin da ba a cika samun irinsa ba daga wani jami'in gwamnati a kasar da ke kudancin Afirka. Tun a ƙarshen watan jiya, kafafen yada labarai na cikin gida suka cika da faifan rediyo na hirar waya da ake zargi na muhadi ne yana neman lalata da matan aure ciki har da wata karamar ma'aikaciya a ofishinsa an fara wallafa batun ne a dandalin zim live shirye-shiryen ban dariya da ya hada da inda za a ji wani mutum yana shirin saduwa domin yin jima'i a ofishinsa. Shugaban dan shekaru 71 ya ce zan sauka daga mukamina na matsayin mataimakin shugaban jamhuriyar Zimbabwe nan take. ya ce ya bar aiki ne ba wai don tsoro ba amma saboda girmama ofishinsa don kar a samu matsala ko kuma yin lalata da ayyukan da ke da nasaba da kalubale na a matsayina na mutum ya sake musanta aikin laifi yana mai cewa an yi amfani da muryarsa ne da nufin cimma wata manufa ta siyasa ya kara da cewa zai nemi hakkinsa a shari'a muhadi wanda tsohon soja ne kuma gogaggen dan yakin kwatar yancin na ƙasa ya kasance ɗaya daga cikin mataimakin shugaban ƙasar zimbabwe biyu tare da constantino chiwenga ya yi aiki a mukamai da dama a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa robert mugabe masu zanga-zanga a myanmar sun yi mace a wasu biranen ranar litinin a bijirewa mummunar yunkurin murkushe masu zanga-zangar da ya janyo asarar rayuka ranar lahadi jami'an tsaro sun harba barkonon tsohuwa da gurneti don tarwatsa masu zanga-zangar a yangon jiya litinin kwana guda bayan da aka kashe mutane goma sha takwas a fadin myanmar tare da jikkata wasu fiye da talatin a rana mafi munin zanga-zanga tun bayan juyin mulkin soja na ɗaya ga watan fabrairu a cewar ofishin kare hakkin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya to da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni Za mu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar inda dan takarar jam'iyyar LDR canji a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da ya gabata Mamu Usman ya buƙaci hukumomin Nijar da su gaggauta sakin 'yan adawa da suka kama a sanadiyar zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe. A wani taron manema labarai da ya kira a gidansa da ke birnin da magaran Mamu Usman ya sake jaddada cewa shi ya lashe zaben duk da cewa hukumar zaɓe ta bayyana Bazum muhammed a matsayin wanda ya samu nasara a wannan fafatawar ta ranar 21 ga watan Fabrairu kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Suleiman Barma daga birnin Yamai. Wannan shine karan farko da Muhammad Usman ke bayyana matsayinsa bayan da hukumomin Nijar suka kaddamar da farautar jigajigan kawancen jam'iyyun hamayya waɗanda mahukunta ke zargi da hannu a zanga-zangar matasan da ke watsi da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar Ladin da ta gabata. Bangare ɗaya kaɗai yake kamawa. Yanzu wannan zancen nake muku an ce mini mutum kusan ɗari aka kama kuma akasarinsu babu hujja mai kwari wanda za a ce saboda dalili kaza kudu duba ku ne zo nan daidai ne an kama hamma ahmad an je za a kama shi shi ma ci kai na takarda bisa wata hujja bisa wani dalili kuma ya tashi shi da kan shi tafi an kama shi ma general muhammadu burema tsohon babban hafsan sojoji na kasar ne da yawa kamun banza ake musu na ba da ba to wannan ba za mu yarda da shi ba a kasar mu mun ba da kanmu saboda demokrasiya ta tabbata a kasar wannan kuma aƙida ta jamhuriya ta tabbata don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. ɗan takarar da hukumar zaɓe ta bayyana a matsayin wanda ya sha kaye a fafatawar da suka yi da ɗan takarar jam'iyya mai mulki basu Muhammad ya buƙaci a gaggauta sakin dukkan 'yan siyasar da aka kama saboda a cewarsa ba su da hannu a tarzomar da aka fuskanta. Za mu yi yaƙi gaya wani haya bisa hanyar da dokar ƙasar mu ta bada domin kare inci da haƙƙi na 'yan ƙasar mu gaba ɗaya. A saka su wannan kama-kama da aiki na rashin gaskiya wanda kuma shi ne yake kawo fitina kala yi tsammanin a ah, daga an kama ne da wance shi kenan sauran sa ji tsoro su ja baya a'a wannan zai sa ma abin ya ƙara haɓaka da yake bayyana matsayin gwamnati a taron manema labaran da ya kira a ranar alhamis din da ta gabata a kan matakin kama shugabannin jam'iyyun na adawa ministan cikin gida alkash alhada ya ce ba za su zuba ido suna kallo ana ci gaba da tara zaune tsaye ba wanda duk ya huto ya ce yana ah, eh, lalan abu kama su za a yi abun da nake son ga ma 'yan kasa sun kwantar da hankalinsu kasa mun sa mutane ana na ana ta saranta insha Allah wannan zanga-zanga kariya za ta yi muna sa a abun da zai sa ta kare a wani bangare na taron manema labaran da ya kira a cikin daren jiya asabar a gidansa da ke da magaram Muhammad Usman ya sake nana ta cewa shi ya nasara a zaben da ya gabata da kashi 50.30 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada kuma a cewarsa yana da kwakwaran hujjojin da zai gabatarwa kotun tsarin mulkin ƙasa don gamsar da ita ta yarda cewa an tafka magudi yayin da a nasa bangare dan takarar da hukumar zaɓe ta bayyana a matsayin wanda ya ci wannan zaɓe da kashi 55.75 daga cikin 100 bazu muhammad ke samun sakon taya murna daga shugabannin kasashen duniya sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to madalla yanzu kuma sai tarayyar najeriya inda masu fataucin kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin kasar ke nanata cewa ba za su janye yajin kai kayan abinci a kudanci ba sai an ɗau matakin kare 'yan ƙungiyarsu daga cin zarafi da yake kaiwa ga asarar rayuka da dukiya hadadiyar ƙungiyar fataken ta kafa shingayen hana masu bi ta barauniyar hanya wajen jigilar abinci domin samun kazamar riba kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na nasiru adamu el hikaya daga abuja na yi muku alkawari insha Allah duk kwamiti da muka shida sassan mun tabbatar za a yi gaskiya idan ba za a yi gaskiya ba ba za a zo a yi baran A taron halin da ake ciki a Abuja, shugaban fataken Comrade Muhammad Tahir ya ce ba za a neme shi a ɓoye ya hayanci sauran 'yan kungiya wajen janye yajin da zakin baki ko toshiyar baki ba. Tahir ya ce har yanzu suna kidare yawan mutanen da suka rasa a fitinar kasuwar sasa a Ibadan da ma a bara da ake zanga-zangar 'yan sas. Yaya za mu yi mu tsaro? Shin waɗannan mutanen da suke wannan kisan gilla turo su aka yi? Ko kuma ya sun gagari hukuma ne? Ko hukuma ne ba za ta yi aiki a kansu ba? ta sa ido ake a wannan irin kisan gilla sannan kuma babu wanda aka kama akwai dalilin da wani dan najeriya ya zo ya taka dokar najeriya ya dinga kashe mutane kamar kiyashi amma kuma ba wanda zai tunkare shi wani labarin da na samu cewa akwai waɗanda cikin 'yan kasuwa da suke kokarin zullewa su kai kayan wato ma'ana suna neman su saba wannan yajin kai kaya da ake a can wannan kalma da ka tambaye ni kalma ce ta malam aminu yace ce najeriya ta mutum uku ce daga shashasha sai barawo sai kuma mahaukaci to in ba shashanci ba yaya kai da ya zamanto ake neman halakaka ƙungiya ta ce halakaka da ake dinnan bai yi daidai ba ya saba dokan ƙasa idan muka tsaya muka duba wai inda al'ummar nan da suke halaka mu da yammaci da south south da south east gaba daya idan ka ɗauki yawansu wanda yake cikin jihar kaduna da kuma jihar kano gabaɗinsu idan aka haɗa bamu da mutanen na arewa da suke south south da south east gabaɗinsu yawansu bai kai haka ba amma ba gashi nan ba suna zaune lafiya da kowa muna zaune lafiya da kowa ta dalilin ne ya mu da za dinga mana irin wannan kisan gilla mai nazari kan lamuran siyasar Najeriya Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir ya bukaci 'yan arewa su sauya dabarar tafiya cirani zuwa kudanci don hatsarin da ke cikin al'adar a halin yanzu. Ya kamata gwamnonin arewa duk da dai na ga har sun dan fara yin taro na ganawa tsakaninsu amma ya kamata gwamnoni na arewa su dau tsauran mataku ko matakai na yadda za a yi a hana tafiyan mutane daga arewa zuwa wani cinikayya kudu yadda mutane suke gangara su tafi su je kasashen kudu din nan su je su banda fitina da bala'i da kisa ba abin da ake gallaza musu babu lalle babu dole zuwa hada wannan labari ba wani kwamiti ko sa baki daga hukumomin sashen zartarwa a najeriya kan wannan dambarwar nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya to madalla karfa a shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan bindin yamai Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin 'yan kasa da hukuma. 'Yan kasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni mi kafa a ci daɗi ba. ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Da ni Mahmud Ibrahim kuli zan gabatar. 'Yan sanda sun zo da makamai sun zo da mutane kuma waɗanda suka zo da injina na yanyanke bishiyoyi an gama yanke duk bishiyoyin da suke cikin haraba wannan masallaci mu dai anan abin da muka sani ai jira muke yi su kawo takaddun bayanansu su wanda sarki zai aiki da su hujja a gare shi wanda zai yanke hukunci ya ba da umarnin mai za yi doka ta mallakar ƙasa tun wajen da aka yi ta 1978 land use act shi ya ɗauke ta daga hannun sarakunan aka dawo da shi hannun gwamnoni to daga nan duk wanda gwamna na jiha shi yake da iko da ƙasa shi yake bayarwa kuma shi yake karbewa. Masu saurare yau shirin 'yan ƙasa da hukuma zai taɓo kukan al'ummar unguwar darmanawa layout a birnin Kano da ke arewacin Najeriya ne. kan zargin majalisar masarautar kanan da yankurin yanka fulotai a filin masallacin idi da mazauna unguwar ke gabatar da ibada daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura ya zamanto da ne masu saurare kamar yadda aka fara ji mazauna unguwar darmanawa layout a yankin karamar hukumar taraunin jihar kano da ke arewacin najeriya na zargin majalisar masarautar kanan da yunkurin kwace masallacin idi na unguwar ta mayar da shi fulotai da za a gina gidaje bayan shafe kimanin shekaru talatin ana gabatar da ibadar idi a kowace shekara. Barista Tijjani Haya shi ne shugaban kungiyar ci gaban unguwar ta Darmanawa Layout, wato Darmanawa Layout Development Association. Marigayi Alhaji Ado Bayero, Allah ji kansa ya masa rahama ya buƙaci tun lokacin aka kafa unguwan nan gwamnati mai ci a lokacin ta yi masa alfarma a fitar da filin nan zauna a matsayin masallacin idi da mutane za su rinka yin ibada kuma daura da shi akwai fili da shi ma aka fitar aka bashi a matsayin makabarta ta wannan unguwa to wannan shine eh, dalilin da yasa muka tashi muka rinka ya fada aka yi mana iso muka ga mai martaba sarki mai martaba ya tsawata wa duk bangaren cewa a kiyaye zaman lafiya kowa ya dakata da abin da ke kokarin yi kuma ya bada da umarnin cewa zai sa a binciki wannan magana kuma mu mu je da abin da ya biyo baya za mu ji daga fada to bayan wannan tattaunawa da wannan bayani da muka mai mataba sarki su magabatan wannan hukuma ta ado bayan royal city trust sun kira mu tattaunawa har sau biyu mace mu na farko tattaunawa muka ta farko dai bata cimma ruwa ba aka sake kiran wani taron shi ma dai tattaunawa dai a karshe ba mu cimma matsaya ba saboda haka a fahimta ta Ah, na kasance wani lauya ne da nake da masaniya akan harkar kila dokoki na ƙasa ah, ya nuna cewa shi haraba wannan masallaci da makabarta da ma unguwar gaba ɗaya ta fita daga hannun masarauta ta koma mallaka gwamnati kuma waɗannan gurare sun zama gurare da aka killace su don amfanin jama'a yanzu menene matakin kuna gaba a yadda ake to Ah, mu dai ba za mu ce mun gaji da kokarin neman mafita ba kan wannan magana an buƙaci mu sake rubuta kamar takarda ta tuni ga mai martaba sarki kuma mun samu tabbacin cewa ta isa ga mai martaba tunda an kawo mana da stamfi na ofis din shi ah, mai martaba sarki sai muke sauraron mu ji bayani me zai biyo baya to kuma sai muka wayi gari da wannan abu da ya faru mana daɗi muka kawai 'yan sanda sun zo da makamai sun zo da mutane kuma waɗanda suka zo da injina na yanke bishiyoyi an gama yanke duk bishiyoyin da suke cikin haraba wannan masallaci so wannan ya nuna mace idan mun fita wannan gaba muna wurin neman maslaha da sasantawa sai a bullo mata wani bangare kuma. Majalisar Masarautar ta Kano ta tabbatar da karɓar korafin al'ummar na Darmanawa layout a kan wannan batu, amma ta ce ba ta da masaniya dangane da aikin fille bishiyoyin da ke filin idin bisa rakiyar jami'an 'yan sanda. kamar yadda mataimakin magatakardar majalisar masarautar alhaji awaisu abbas sunusi ya faɗa wannan fili a hakikatul amur wannan mutane sun kawo kokinsu gaban mai martaba sarkin kano da wannan kuka nasu da suka sanar masa amma ai sarki ya kafa kwamiti ya ce aje a bincika kuma su ma dukkan bayanansu takaddu da suke na bayanai da suka yi magana an yi da marigayi allah ji kansa gafarta masa a sarkin kano ai an ce su kawo wannan takaddun so mu dai anan abinda muka sani ai jira muke yi su kawo takaddun bayanansu su ne wanda sarki zai aiki da su hujja a gare shi wanda zai yanke hukunci ya bada umarnin mai za a yi mu iyakan abin da muka sani kenan so ina zancen jami'ai da aka je da su aka kewaye wannan guri kuma aka ci gaba da sare bishiyoyin da suke wannan fili a to wannan mu dai ba mu da wannan masaniya akan wannan amma dai a masarautance umarnin sarkin kano ga abin da ya baya kuma ana nan akan wannan umarnin to allah ya kyauta duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. A kan wannan batu mun ji ta bakin masana dokokin ƙasa da shari'a domin ƙarin bayani game da hurumin gwamnati ko masarauta kan sha'anin sarrafa filaye a Najeriya. ta ƙasa dama abu ne da yake na mallaka na jihohi duk inda jihar take sannan akwai don muka ce ƙasa akwai abubuwa da yawa da ya shafi ƙasa wanda za ka ga ko koguna da ruwa duk abu ne da wasu suke ga iya ƙasa sai dai wannan a doka dama ya zama na yana ƙarƙashin tarayyar ƙasa ne sabi gwamnatin tarayyar ƙasa sabida wasu suna ganin ai kamar transition ne abubuwa ne da suke tafiya daga wani waje zuwa wani waje kamar irin koguna dai da muke da shi ba mamaki kogin haɗe da jama'are daga jama'aran in ka ɗauka za ka ruwan zai iya tafiya har ya tafi inugu to kaga wannan abu ne sai zama na tarayya tunda kai ba za ka ce iya na jihar ka shine a killace naka ba amma in ka dawo dauri na ƙasa gwamna na kowace jiha shine a dokance yake da mallaki na wannan ƙasa wato in ka koma doka ta mallaka ƙasa tun wajen da aka yi ta 1978 land use act kenan shi ya ɗauke ta daga hannun tun lokacin sarakunan aka dawo da shi hannun gwamnoni to daga nan duk wanda yake gwamna na jiha shi yake da iko da ƙasa shi yake bayarwa kuma shi yake karbewa To shi wannan land use act da aka yi a shekarar 1978 kaci ya karbi a wannan lokaci ne ya karbe batun mallakar kasa daga hannun hukumomi in ban da maganar ruwa din nan sai aka mika su ga gwamnatocin jihohi Yaye magana game da sarrafa ita kasa din misali bayan ya danka wa gwamnoni sarrafa kasa gaba daya kuma yadda na fara ma magana a baya gaba daya hakkin a hannun gwamna yake na jiha shi yake da iko na ba da ƙasa da iko na karba ƙasa ya ba kuma duk wanda ya nema da ita kasa duk wanda ya nema yana da hakki in aka duba ya cika sharaɗa gwamnatin jiha za ta ba shi ƙasa ita dama ƙasa ba sai da ita ake barista abdul adam fage kenan tsohon shugaban kungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar kano To sai dai bayanan baya-bayan nan sun tabbatar da cewa shugabancin kungiyar ci gaban unguwar Darmanawa layout din ya sake ziyartar fadar ta Kano kuma har ma mai martaba sarki Alhaji Aminu Ado Bayero ya tabbatar da abin da mataimakin takardar masarautar ya ambata tare da bada tabbacin cewa ba zai taba rusa abin da mai martaba sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero ya asusa ba. Ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu da wuya. Masarare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku cikin nasara. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wasalamu alaikum wa Kan bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka. To madalla gaida Muhammad Kwari yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kamuna shirin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Flam wacce ta ruwaito cewa shugaba isuhu muhammadu ya kama hanyar kammala mulkinsa cikin yanayi mai kayatarwa. saboda yadda ya nuna a fili cewa zai shida daga karagar mulki a ƙarshen wa'adi na biyun da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba shi dama jaridar ta ce shugaban ƙasa ya yi duk mai yiwuwa domin gudanar da muhimman ayyukan da ya yi alkawalin zartarwa duk da irin matsalolin ta'addancin da ake fama da su a shekarun baya-bayan nan jaridar lanketer na cewa hukumomin nijar sun kama wasu manyan shugabannin adawa a washe garin fitar da sakamakon zaben da ya haddasa barkewar tarzoma a wasu biranen wannan ƙasa jaridar ta buga hoton hamma amadu da na ɗan takarar jam'iyyar sawaba jibril ibrahim bare da tsohon kwamandan rundunar mayakan Nijar janar Mummuni Burema mai ritaya waɗanda ta ce suna daga cikin waɗanda ke tsare a hannun 'yan sandan farin kaya a daidai lokacin da ɗan takarar hamayya Muhammad Usman ke watsi da sakamakon wucin gadin da ya bayyana bazu Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaɓe da kashi 55.75 daga cikin ɗari. jaridar l'actualité na cewa jami'an da suka yi aikin sa ido a zaben da ya gabata a ƙarƙashin inuwar wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi wasa da aikin da ya kawo su jamhuriyar niger a bisa la'akari da yadda wasu daga cikinsu ke nuna ra'ayi ko kuma ma ɓangaranci a game da hayaniyar da ke tsakanin ɓangarorin siyasar wannan ƙasa jaridar ta ce da jin furucin irin waɗannan jami'an sa ido ake gane cewa akasarinsu 'yan amshin shatan gwamnatin nijar ne ke magana ba jami'an ƙasa da ƙasa ba alhali abin da ke tafa da su aiki ne na al'ummar wannan ƙasa da ci gaban demokradiyyarta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla za mu kuma kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Rasha na ci gaba da kai farmaki akan 'yancin addinai musamman auna tsiraran addinai da kungiyoyi. Hukumomi na kuntatawa musamman 'yan ɗarikar Jehovah's Witnesses. A kwanan nan wata kota a Rasha ta yankewa wani ɗan Jehovah's Witness Alexander Efshen hukuncin ɗaurin shekara bakwai da rabi saboda yin addininsa. Wannan shine hukunci mafi zafi da aka yanke a ƙasar tun bayan wanda kotun kolin Rasha ta yanke a shekarar 2017 wanda ya haramta tare da ayyana ayyukan 'yan Jehovah's Witnesses a matsayin laifi. Ta kira mabiya ɗarikar masu tsauran ra'ayi ɗabi'un tsatsauran ra'ayi da aka ce mr ifshin ya yi sun hada da shirya binciken littafi mai tsarki na bible da wasu mabiya ɗarikar ta yanar gizo ranar goma ga watan fabrairu 'yan sanda a birnin moscow da kewaye suka kai samame a gidajen 'yan jehovah's witnesses guda sha biyar suka kuma tsara da yawa daga cikinsu don yi masa tambayoyi uku daga cikinsu har yanzu suna can a tsare a ranar kuma wata kotun yanki a Kosk ta hana hukuncin sakin wuri akan wani ɗan ƙasar denmark ɗan jehovah's witness da ke zaman gidan kaso tsawon shekara shida tun daga shekarar 2017 wannan na daga cikin abubuwan da suka karu a shekarun baya-bayan nan a cewar hukumar sa ido a kan 'yancin addinai ta ƙasa da ƙasa ta amurka a shekarar 2019 gwamnatin rasha ta ci gaba da auna tsiraran addinai ta hanyar cin su tara kame da tuhumarsu da manyan laifuka bisa ikirarin yaƙi da tsatsauran ra'ayi tsatsauran ra'ayi wani babban laifi ne a cewar 'yan majalisar dokokin rasha ba tare da wani cikakken bayani ba abinda ya ba kasar damar hukunta ayyukan addinai da yawa da ba na tashin hankali ba. Wannan yanayin ya ƙara muni a shekarar da ta gabata a cewar rahotannin 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin kare haƙoƙin jama'a masu zaman kansu. 'Yan sandan Rasha sun kai samame a gidaje 1,296 sun kuma ƙaddamar da binciken manyan laifuka guda 197 kan 'yan Jehovah's Witnesses guda 435. Yanzu haka 'yan Jehovah's Witnesses 42 na zaman kaso. wasu 27 kuma an yi masa ɗaurin talala an kwace gine-ginen majami'u kuma tsakanin 'yan jehovah's witnesses dubu biyar zuwa dubu goma ake tunanin suka tsere daga kasar tun daga shekarar 2017 sakamakon yadda ake kuntata musu. amurka ta yi allah wadai da kakkausan lafazi kan yadda rasha ke ci gaba da kai farmaki kan 'yan jehovah's witnesses da wasu addinai tsiraru a cewar wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price a wata sanarwa amurka ta jaddada cewa bisa ga haƙoƙin bil adama dukan jama'a na da damar su yi imani ko kada su yi imani da wani addini wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan oshin murya amurka da ke birnin yamai